idan da gama aikin kuma ya Assalamu alaikum. ya kokari muna da muna tambaya ne to lafiya da Kaduna muke muka zo nan Allah sarki to muna neman shadda ne domin muna da ai na za mu samu shaddoji masu kyau haka kuma shaddoji na wanka masu kyau muna za a fita an gwance da shi <laughs> to an da cikin garin Abuja ne in an gama da kun je shagon <laughs> Honorable Awwal <laughs> da kenan Yahuza Suya opposite National Central Mosque za ku same shi yana nan kai ba shaddoji kada awal ke saidawa ba awal yana harka filaye gidaje da takalma da dukkanin wani abu da ka sani da dan adam ke bukata a rayuwa idan ka kira nan shi kamar haka da zaka gani a nan <laughs> ko a ina kake za a yi kama kayan da kake idan kana ba ta fili kuma ko gida a garin abuja <laughs> da duk da kake so za ka samu kana kira nan <laughs> ban wannan rabin awal an gama kuma da akwai wani mai gida na ma da yake bukatan fili kuma fili kwarai kwa amma yanzu ya za a yi mu samu shadda shine mai mahimmanci mu shadda hmm. to tunda muna cikin garin Abuja hmm. mu je can kawai to yanzu ina kai <laughs> ba abin da zan je mu dan je ka taimaka mana mu je kawai Na gaban ɗauki ba ba za ta fi. Barka matsala na da kake nan Kai dai ba magana ke Allah, sacen nan. Kuma <laughs> ya ja. ba dole ba albishirinka bagen nan ta rage sora kwana uku ina za mu je mu samu kaya ingantattu masu kyau ƙanana na gayu haka ha eh. wai kananan kaya na gayu eh. shi cewa za ku yi cewa za ku yi haɗa muku wanka <laughs> sosai kuwa to in dai haɗa wanka ne mm. ba ya wuce gurin bashir balute to dan kananan kaya ne mm. wanka na gayu a haɗa ka ka zama gaye cikakke ingantacce eh, sai ka je gurin bashir balute <laughs> da ke jihar birnin kebbi wani bashir balute kuma bashir balute da ke birnin Kebbi bayan tsohuwar tasha <laughs> jama'a tebul wata za ka samu shagon shi yana nan ingantaccen shago cikakke cike da kayan gayu na manya da na yara da takalma iri-iri duk abin da kake so za ka iya samu inda ya shafi gayu sai gurin bashir balute hada takalma to abar ka ji wani abin ban mamaki hmm. yanzu ba muna jihar hmm, kaduna ba to daga nan idan ka kira nambar hmm, bashir balute ga tana a rubuce za a kawo ma kaya dukkan da kake na gayu duk wanda kake so ko wani iri to alhamdulillah yanzu dai mun je gurin ba matsalan komai za mu samu za a samu to sai kun je nan ba waya kawai za a kira bashir baluce zai turo da kaya ta hanyar mota idan kana kasar waje ne hmm. ko kana cikin najeriya jihar da kake zai sa a turo maka da kaya duk irin wanda kake so cikin sauki hmm, yanzu sai ka mana jagora ta kwana gidan sauki wallahi to shikenan eh. za mu je ne ko za a kira shi kawo wanne fi sauki mu je kawai Ina za ku tsaya jira? Ka miliyan za ku siya? Muna kira shi kawai turu a mota. A to shikenan babu da. Mun ne to alhamdulillah. Mu jira shi nan ba wai. Kai mai baka wannan. Sauri kada masu hoto ku ya kuri da lokacin ba mu da zan saki. Cinkoso cinkoso ta yi yawa. bai Salamu alaikum, muna tambaya. Barka Nan ne muke cikin kabusa, kuna cikin shine angon Hausa? To alhamdulillah ina ji shine angon da muke nema fa. Lafiya da ku? Lafiya kallo muna yi tambaya ne da Allah. Eh, Wani gidan biredi ne da muka ci a Abuja amma mun manta sunan gidan biredi. Salama bude. A'a. Ba ita bace. Hayu babu da ko? A'a ba shi bane. Kai ba shi bane. Okay. Rama bude. shine shine alhamdulillah eh, shine muka san zuwa rahama bule in da za ku neman biredi a dinga yawan neman shi saboda an ji daɗi dole sai rahama bule na babu ingantaccen gidan biredi da ya wuce rahama bule Thank you. Never. Wala eh.